Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a takwas ga watan Oktoba na shekarar Sarki Lahashin hashin gumen tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin zamu ji inda aka tsaya game da tantance kasafin kuɗin Najeriya daga 'yan majalisun dattawan ƙasar. haka kuma za mu ji yadda masu ruwa da tsaki a najeriya ke ci gaba da bayyana hanyoyi da matakan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin kasar muna ɗauke da rahoto na musamman da kasar kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labarai Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan takwas don aiwatar da dabarunsu na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace ƙasa a ƙarshen wannan shekarar da kashi 70 cikin 100 zuwa tsakiyar shekarar 2022. Shirin zai sa kasashe masu arziki su rika musanyar kwanakin bayar da allurar rigakafin cutar da kasashe masu karancin tattalin arziki sannan kuma zai sa kasashe masu wadata su cika alkawarin bayar da allurar rigakafin su ga covax shirin da ke da manufar samar da daidaituwa wajen raba allurar rigakafin covid-19 a amurka kuma Wani binciken da aka wallafa ranar Alhamis a cikin mujallar likitocin yara ya ce sama da yara dubu ɗari da ashirin marasa rinjaye a Amurka sun rasa masu kula da su ciki har iyaye ko kakanni sanadiyar cutar ta COVID-19. Binciken ya kasance na haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin kula da cututtuka da rigakafi, Jami'ar Imperial College London, Jami'ar Harvard, Jami'ar Oxford da Jami'ar Cape Town da ke Afirka ta Kudu. an maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar texas akalla guda shida bayan da wani alkali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a amurka da ta haramta zubar da ciki amma sauran likitoci sun yi taka tsantsan suna tsoron umarnin kotu ba zai daɗe ba kuma gudun kada lamarin ya sa su fuskanci fashin hukuma. ba a san iya adadin zubar da ciki da asibitocin texas suka yi saurin yi ba a ranar alhamis bayan da alkalin gundumar amurka robert pittman ya dakatar da dokar da aka sani da kudurin majalisar dattawa na takwas wacce tun farkon watan satumba ta haramta zubar da juna biyu da zarar an gano akwai alamun rai abinda yawanci kan faru a tsakanin makonni shida kafin umarnin mai shafi 113 da yammacin laraba wasu kotuna sun ƙi dakatar da dokar wacce ta hana zubar da ciki kafin wasu mata su masan suna da juna biyu ga dukkan alamu hukuncin bai haifar da komawar abubuwa daidai a texas ba akalla asibitoci shida na texas sun dawo da ayyukan zubar da ciki a ranar alhamis ko kuma suna shirin sake yi a cewar kelly kraus mai magana da yawun cibiyar da ke fafutukan kare 'yancin haihuwa akwai asibitoci kusan 24 na zubar da ciki a texas kafin dokar ta fara aiki a watan satumba. manyan jami'an amurka sun ce sun yi imanin amurka da mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai haɗu da sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas da babban lauyan amurka janar merrick a garland a birnin mexico don abin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kira babban tattaunawa kan batutuwan tsaro wanda zai wakilci birnin mexico zai kasance sakataren harkokin waje marcelo ebrard da sakatarorin majalisar ministoci da hukumomin tsaro manyan jami'an gwamnati sun faɗa yayin wani taron wayar tarho a ranar alhamis cewa amurka tana gabatar da wani sabon shiri wanda ake kira us mexico bicentennial framework don tsaro kiwon lafiyar jama'a da kuma neman hanyoyin da za su karfafa haɗin gwiwar tsaro Shugaban Amurka Joe Biden na ziyara a birnin Chicago a jihar Illinois a wani sabon yunkurin ganin kamfanoni sun buƙaci ma'aikatansu su yi allurar rigakafin bayan umarnin da ya bayar na yin allura ga ma'aikata a wuraren kasuwanci da kamfanoni. A wannan makon, kamfanin jirgin sama na Southwest ya kasance sabon kamfani a baya-bayan nan na Amurka da ya buƙaci ma'aikatan su yi allurar rigakafin COVID-19 bayan umarnin da Biden ya bayar a watan Satumba. masana kiwon lafiya sun ce umarnin na shugaban ƙasa ya sa jama'a sun rage shakkun da suke nunawa kan allurar rigakafi Yayin da kusan rabin jihohi hamsin na Amurka suka aiwatar da irin wannan umarni, wasu gwamnonin Republican sun kai karar gwamnati a kan cewa bukatar ta sabawa 'yancin kai. Ƙwararrun lauyoyi sun ce wannan ba hujja ce mai karfi ba idan aka yi la'akari da abubuwan da ake bukata na sauran alluran rigakafi kamar kyanda da shan inna. Duk da allurar rigakafin na kyauta ne, cibiyar kula da cututtuka da rigakafi ta Amurka ta ba da rahoton cewa kashi 65 ne cikin 100 na al'umman kasar kadai suka karɓi allurar farko. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya ce ƙungiyar tsaro ta NATO tana nazarin zaben da za ta ba da goyon baya ga rundunar haɗin gwiwa ta G5 Sahel da ke fama da rikici kan iyakoki uku na ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso, inda tashin hankalin masu jihadi ya yi sanadin asarar dabban rayuka kamar yadda wata wasiƙar Guterres ta nuna wacce kamfanin dillancin labarai ta AFP ya gani. Guterres ya ce ya gamsu da bukatar samar da ofishin tallafi na Majalisar Dinkin Duniya ga rundunar G5 Sahel wacce ta kunshi sojoji kusan dubu biyar daga Mali, Mauritania, Niger Chadi da Burkina Faso inda yake fatan za a samar da kuɗi ta hanyar gudunmuwar Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce irin wannan dabarar za ta kasance hanya mafi inganci don samar da tallafi mai ɗorewa ga rundunar haɗin gwiwar. Amma har yanzu amurka wacce ita ce take ba majalisar ɗinkin duniya tallafi mafi tsoka ta yi watsi da shirin wanda faransa da ƙasashen afirka da dama suka ba fifiko labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madala gibin naira tiriliyan 6.26 da shugaban kasa muhammadu buhari ya ce sai an ciyo bashi kafin a toshe shi a kasafin kuɗi mafi girma da ƙasar ta taɓa samu ya ɗauki hankulan shugaban majalisar dattawa ahmed lawan da wasu 'ya'yan majalisar waɗanda suka bayyana ra'ayoyi akan matakan da majalisar za ta ɗauka don ganin kasafin ya yi wa al'ummar ƙasa tasiri wakiliyar sashen hausa madina dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana. Wannan kasafi da shugaba Buhari ya mata take da kasafi na samar da ci gaban al'umma ya samu ra'ayoyi daban-daban daga 'ya'yan majalisar dokokin kasar kama daga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan wanda ya nuna damuwarsa akan yadda aka samu wagegen gibi a kasafin ya ce dole ne majalisar ta yi aikin tantance kasafin daki-daki domin a rage yawan wasu kuɗaɗe da za su samu shiga lalitar gwamnati wajen toshe gibin. Shi kuwa sanata Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa ya yadda ana ciwo bashi amma yana ganin ba Najeriya kaɗai ke cin bashi ba. Gwamnatin Birtaniya tana da bashi a kanta na triliyan pound sterling triliyan uku triliyan uku sashi a naira pound ɗaya na ingila kusan naira shida da saba'in ko da bakwai to ana bin su bashi na triliyan uku abin la'akari anan shine wayannan basu suka da ke kanmu wanda za a kara akan ayyukan da ke gabanmu ne aikin jirgin hanyoyin jirgin kasa da aka fara ba a gama ba wasu ba fara nasu ba ina cikin kasafi ne kawai da aka yi to yanzu an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama da ba gama ba insha Allah. A lokacin da yake nashi nazarin sanata Barau Jibrin wanda yake shugabantan kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa ya yaba ne da irin ayyukan more rayuwa da za a yi da kasafin kuɗin. To ana buƙatar wato a zabarar da tattalin arzikin ƙasa. To ta za ka zabarar da tattalin arzikin ƙasa sai wajen kashe-kashen kuɗaɗe na yin abubuwan gina ƙasa. To yayin da ka zo ka fara yin wannan to kowa zai tabbutun daga lebara wanda zai je wajen aiki da ɗauku da mai tifan yashi da mai gini da mai inji da injiniya da yan kwangila da mai sai da kosai ma abun da alala to kowa zai tabu saboda haka in aka taba to ka ga baki ita talazin sai ya motsa amma sanata abdullahi ibrahim dan baba daga jihar sokoto ya ce ba a nan gizo ke saka ba ni gaskiya wannan kasafi din da aka yi ba shi yake damuna ba abin da yake damuna na sha magana kan shi kowace tun 2016 na kai waɗanga maganganu na cewa ba gyaran gyaran ba dai ta mai matsalar da kenan ana yin budget sahibdud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ake yi ana iya implementing nashi akwai na san na yi wani bincike 2016 gaskiya budget din da aka yi projected revenue abinda muka ɗauki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan ba kawai zan ci kashi 60 bisa ɗari nashi kawai aka gabatar to ina ne aka yi da difference sauran kuɗin kenan an shigar da wasu ayyuka waɗanda gaskiya ba su cikin kasayin kuɗin da shugaban kasa yi. Za a yi amfani da kashi ashirin da biyu na kasafin wajen siyo kayan magance matsalar tsaro naira tiriliyan uku da ɗigo shida wajen biyan basussukan da aka ci a baya sannan a yi amfani da naira tiriliyan hudu da ɗigo ɗaya wajen biyan albashin ma'aikata su kuma 'yan fansho an ware musu naira biliyan ɗari biyar da saba'in da tara duka duka dai za a kashe naira tiriliyan goma sha shida ne da ɗigo uku a matsayin kasafin kuɗin shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Madina Dauda Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Masu ruwa da tsaki a Najeriya na ci gaba da bayyana hanyoyi da matakan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin kasar da kuma magance sauran batutuwa da suka zama kalubale ga bunƙasar tattalin arziki da zamantakewa. A hannu guda kuma ita ma cibiyar ƙwararru kan ayyukan hulɗa da jama'a ta Najeriya NIPR na shirin gudanar taron zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa a makon gobe Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari. Taron da zai wakana ne a shiyoyi shida na Najeriya kuma Dr. usi ne da ke jagorantar kwamitin shirya taron a shiyar arewa maso yammacin kasar ya yi karin bayani. In ka duba masu aikin public relations daman ai kullum abin da suke kokari shine hada alaka dangantaka a zauna lafiya. Duk inda kaga suke aiki abin da suke kokarin yi kenan. To kaga abin da muke bukata ai kawai ku zo da ra'ayi kanku Kuna iya zama a junanku ku zauna ku ce to mu ga abin da muke so in ya je ya faɗa a matsayin matsayinmu tun dai masana lamuran tarihi irin su Malam Ibrahim Ado Kurawa ke da ne kan magance matsalolin da suka dabaibaye Najeriya. Duk wannan kalubale ne bai rusa ƙasa ba. Shekara nawa kana ji ana cewa kullum a ce Najeriya za ta rushe. A fito da wannan fitina a fito da wannan fitina amma bata rushe ba. Wannan kalubale ne abin da ake cewa challenges kuma duk ƙasa da ta duniya tana da challenges. to amma mu mutane ba za su iya fahimta cewa wannan kalubalen za a iya maganinsa kuma idan da za su fahimta 'yan siyasa su yi siyasa ta gaske cewa jam'iyya ta zama tana da manhaji ɗinta to jam'iyyar najeriya ba su da manhaji abinda suke da shi kawai an haɗu za a yi mulki kowa ya zo ma an zaɓi mutum ya zama shugaban ƙasa ko gwamna kowa zai zo ya abin da ya ga dama ne ba abin da jam'iyya ta ce masa ba kuma kai ko da shekara takwas za ka yi ai ba za ka iya gyara ƙasa a cikin shekara takwas ba jam'iyya ita ce za ta iya yin tsari da za a shekara hamsin a gyara ƙasa amma dai almuhim duk wanda yake magana kuma yake son a magana zaman lafiya a najeriya zai san cewa muna da kalubale kuma ya kamata wannan abubuwan a zauna a gyara su ba kuma za su gyaru ba idan ba mutane ne na gaske suka shiga harkar siyasa ba. Shi kuwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masani kan lamuran mulki da kimiyyar siyasa a jami'ar Bayar Kano na cewa. A gina wa 'yan ƙasa san ƙasar su yadda cewar zaman najeriya dunkulalliyar ƙasa ya fi alheri kan awarwatsi sannan a saka musu alfaharin cewar najeriya ita ce ƙasar da tafi kowace yawan baka fata a duniya a saka musu jin cewar najeriya ita ce shugaba a afirka sannan su gani a aikace cewar rayuwarsu tana ta canzawa tana ci gaba wanda da baya iya cin abinci yanzu ina iya ci wanda da baya iya sake sabuwar riga a shekara ina iyawa wanda makarantar 'ya'yansa suka gare shi yanzu yana iya kai su. To kowace rawa gwamnonin Najeriya za su taka wajen aiwatar da shawarorin da taron zaman lafiyar da haɗin kan 'yan ƙasa da cibiyar ta NFR za ta yi? Duk abin da za a gaban ma gwamnonin za yi in Allah yarda kuma za su ji matsayoyi da ke zuwa daga jihohinsu. Saboda haka ina ganin ai su su ne maza su fara sanin me ma ake ciki kafin ma gwamnatin ta tarayya tunda za a fara yin nan kamar na zones din kowace jiha za ta zo ta gabatar kuma ga gwamnonin nan azumi suna ji to kafin mu kuma mu dauka mu tafi da shi ma sama duk sun ji kuma na tabbata za su yi kokarin eh, gabatar da irin waɗannan abubuwa da ya cancanci su su gabatar Dr. Sule ya usule kenan memba a kwamitin koli na cibiyar kwararru kan ayyukan hulɗa da jama'a ta Najeriya NIPR mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gai da mahmud ibrahim kwari to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan yanzu zan yi bayani lokaci ne da za mu tsallaka kasar kamaru inda awwal garba zai shigo da rahotonsa na musamman shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru kuma firaministan minister kasar ta kamaru musa joseph jengote ya kai ziyarar aiki a bangaren yan aware allah ya fara da jihar kudu maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki na wannan bangaren kana ya yi musu bushara da cewar gwamnatin kasar kamaru za ta yi kokari domin ta maido da zaman lafiya a wannan bangaren nasu kasancewar an kwashe sama da shekaru hudu ana cikin matsalar zaman lafiya sannan prime ya sake tsallaka takawa tun jihar arewa maso yammacin kasar ta kamaru musamman ma a babban birnin jihar baminda anda a nan ne fa kafin fara taron sai yan aware masu dauke da makamai suka fara harbin kame uwa da wabi Nan take sai dogaran shugaban gwamnatin kasar suka ace da prime minister wanda ne sa na tambayi mazaunin a garin na baminda kuma mai sanya idanu akan harkokin da suke faruwa a wannan yanki na masu neman a datsa kasar jamhuriyar kamar gida biyu kan wannan matsalar da ta kunno kai wanda har kai ga yin harbe-harbe na kame uwa da wabi domin ziyarar prime minister kasa kuma kasancewa shi dan wannan shashin ne alhaji mutare baminda ya yi mini karin haske kamar haka farko abin da zaka gane shine karyan gwamnatin ne su yaran suka so su tona asirin gwamnati da take ci ana zaman lafiya shi saka da shi john gute so suka buga bindiga su nuna masa cewa ba zaman lafiya na biyu kuma abin da za a yi a yi gyara abin ne shine dole ne a zo a duba yadda bangaren ingilishi ta haɗe da bangaren faransa ya haɗewan yake akwai kuskure a wajen haɗewan ya za a yi a yi gyara a yi kuskurima a wajen in aka yi kuskurima sai a tashi tare amma an ki yadda cewa da haka abin yake cewa bangaren ingilishi ta zo ne ta hada da bangaren faransa to abin ba zai yiwu ba domin ainihin abin da yake cizon wa'annan kenan a zuci har suka ce to su sun gwammace ma ya zama cewa ƙasa ce ta kanta wanda take zaman kanta ba ruwan ta ma da gwamnatin kamaru ko kuma gwamnati ta tsawa abu mafi tsaka-tsaka ba decentralization ba ta kira a ɗauki federation a buga shi na biyu kuma gwamnati ba ta gaskiya yawanci abin da take faɗa ba ta cikawa ta ce ta ba da special status ta ce abubuwan da malamai suka tambaya guda nawa ne aka aiwatar har mutane na gani domin a kowane abu wanda aiki ne idan kana yin shi mutane za su gani su ce eh, kana aiki idan ba ka yin shi kuma fa mutane ba za su gani ba a takarda kana yi to saboda haka wayannan su ne abubuwan da yake bata mutane zuci ta daya hannun kuma faduwar darajar naira ce ta kawo wa 'yan kasuwa na kasar jamhuriyar kamaru ce kasa musamman masu sayar da dabbobi domin suna kai kayayyakin su daga kasar kamaru zuwa kasar tarayyar najeriya kana suna bukatan sayar da waɗansu hajjojin nasu ma haka zalika dai masu shigar da shinkafa da kuma man fetur a kan iyakokin kasar su ma sun shiga tsaka mai wuya a yayin da ba za su iya ɗaukan kuɗin naira ba domin su mai da su zuwa ga sefa idan suka yi hakan za su faɗi warwas wani ne yasa na tambayi wani mahauci kuma ɗan kasuwa sannan kuma magidanci alhaji rabi ismaila kan wannan matsaloli da suke fuskanta ga yadda hirta mu ta kasance ina tare da rabi ismaila wani ɗan kasuwa ne a ƙasar kamaru kuma musamman ta ɓangaren saye da sayarwa na shanu da kuma naman me zaka faɗa akan wannan matsala da ya kunyo kai musamman na faɗuwar darajar naira kuma 'yan ƙasa kasar kamaru suna makwabta ne da kasar najeriya to shin akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne yanzu haka wato matsala da ake fuskanta ba wani matsala bane su dai faduwan canjin faduwan kudin najeriya da suka faɗi naira wato ya sa shanu daga kamaru ba za su shiga najeriya ba saboda su yan kasuwa najeriya masaya shanu ba za su iya canza kuɗin su zo su sayi shanu ba su zo su ɗauka su kai su sayar su ba to sakamakon haka sai sa mu kuma a ba mu samu hawan farashi na shanu ba a muna nan farashi mu yana nan daidai kamar da yake a da ba mu samu wani karin farashi ba akan saniya. to yanzu kana ganin cewa kamar masu sayan shanu da ƙasar najeriya suna shigowa ƙasar kamar ne su zo su yi cinikin su koma da da abin suka zo siya eh to kamar wannan inda sun zo da wani kaya ne daban kan za su iya shigowa da kaya wani daban su zo su sayar wannan ana yi amma ka sayi kaya da kamaru ba ma sai ana kaɗai ba gaskiya ba kowa ba ne ba kowane irin kaya ba ne za ka saya a yau da a nan kamaru ka mai da shi najeriya ka sayar ka cire ba saboda matsalar faɗuwar naira nan. ya kace ganin kamar masu kayayyakin masarufi shinkafa mai da sauransu wanda da ana kaiwa ƙasar najeriya wato yanzu bai zai yi ba kenan. eh kamar wannan mai a nan kamaru ya karu don a nan mai da muna saya kamar leta biyar nan yana nan jaka shida da tuwasa amma yanzu ga jaka shida da sisa ne an ƙara kuɗin mai an kara kuɗin shinkafa shinkafa da yake kamar jaka goma a da yanzu yana na jaka goma sha daya akwai kuma na jaka goma sha daya da rabi to sakamakon haka yana iya kasancewa idan mutum ya siya din ko da zai cire ba zai riba da yawa don nan an kara kuɗi kuma canji ya riga ya faɗi ba wani riba da za a samu. kana ganin cewa kamar yan kaso idan ci kasar najeriya ba za su yi dawo da wani kuɗi na na kuzo gani ba kenan. a ba za su dawo da kuɗi na wani kuzo gani ba dan ka canza an canza ma naira kusan naira dubu ɗaya jaka ɗaya naira dubu ɗaya dan ɗari tara da ɗari tara da hamsin da shida to kaga naira dubu kaɗai ne babu naira naira hudu ne babu ne kudin ranuwa kaga ba yi wace ka sai da kaya an ma wannan canjin ka dauko kudi ka da shi ba sai dai ka sai wani kayan ka sake dawowa da shi to kuma sayan kayan a can kuma zai zame ma wani kalubale saboda ba lallai bane ka so ka san kayan da zaka so ka so ka zo ka cire ba ba Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru a gaishe ka har yanzu dai muna kamaru ga kuma awal din ya dawo da wasanni a takaice. muna su da fitowar da tsohon dan takarar kasar jamhuriyar kamaru ya yi samuwar eto an da ya fito karara a cewar yana bukatar kujerar shugabancin hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru bin kafot wadda wannan ne yake dauke hankalin masoya kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru malam zakari mai hasashe ne akan al'amuran kwallon kafa ga abin da ya ce eto muhammad awal garba eh, ni a matsayina na mai nazari kan kan harkokin wasannin kwallon kafa a kasar kamaru da ma nahiyar afirka wannan ah, abin yabawa ne wato wannan labarin da muka samu daga shi kansa wato shahararren dan wasan kwallon kafar nan na kasar kamaru da ma nahiyar afirka baki daya sami ito wanda ga dukkan alamu ya tabbatar da cewa zai tsaya takarar zaɓe na shugabancin hukumar wasan kwallon kafa bayan an kwashe makonni biyu ana sashe ana cece kuce zai tsaya bai zai tsaya ba to gashi ya fito ya tabbatar shi da kansa a wani sakon twitter da ya walafa a shafinsa to abu ne mai kyau to amma sai dai idan ka duba yanayin wato yadda ke tafiyar da harkokin wasan kwallon kafa a kasar kamaru abu ne wato mai kamar wuya ma shi kansa samil ito fis ya canza wato yanayi da tafiyar da wannan hukumar saboda a gaskiya ita hukumar ta kasance hukuma ce ta siyasa ba hukuma ba ce mai zaman kanta wato hukuma ce mai daukan iko daga gwamnatin kasar kamaru saboda idan ka duba uh, wato uh, hannun da ministan wasanni yake da shi a ciki amma da akwai wani kalubale ne da yake tattare da wato wannan hukumar wanda a yanzu hakan nan suka fitar da wani da wato mataki da cewa duk mai bukatan tsayawa takarar zaɓe to bai zai kasance mai takardar wato shaidar ƙasa biyu ba to wannan al'amarin ne yake cewa al'umma to kuma yake bata mana rai sosai saboda an yi wannan an fitar da wannan matakin ne ko kuma ce a shigar da wannan dokar cikin kundin tsarin wato na zaben ita hukumar ba saboda kowa bane saboda Samuel Ito ne domin an ga cewa bayan da za a ce Samuel Ito tsaya takara kuma bai lashe wannan zaben ba so sai aka fitar da wani abu wanda zai iya kawo masa cikas a cikin tafiyarsa da cewa Samuel Ito ya kasance mai takardar kasar Spaniya yayin da yake wa Barcelona kwallo yawa na tsawon shekara da shekaru to yanzu gashi sun fitar da wannan amma ina mai sanar da kai cewa ita hukumar ko kuma ce kotun wato sauraron karrakin wasanni da ake kira tas ta fito ta soke ainihin duk wani aiki ko kuma matakan da ita wannan hukumar za ta dauka saboda ainihin ita wannan hukumar. Mahama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. a da awal garba. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan takwas don aiwatar da dabarunsu na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace ƙasa a ƙarshen wannan shekarar da kashi 70 cikin 100 zuwa tsakiyar shekarar 2022. Shirin zai sa kasashe masu arziki su rika musanyar kwanakin bayar da allurar rigakafin cutar da kasashe masu karancin tattalin arziki sannan kuma zai sa kasashe masu wadata su cika alkawarin bayar da allurar rigakafin su ga covax an maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar texas akalla guda shida bayan da wani alkali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a amurka da ta haramta zubar da ciki amma sauran likitoci sun yi taka tsantsan suna tsoron umarnin kotu ba zai daɗe ba kuma gudun kada lamarin ya sa su fuskanci kashin hukuma manyan jami'an amurka sun ce sun yi imanin amurka da mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar juma'a Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai haɗu da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da babban lauyan Amurka Janar Merrick a Garland a birnin Mexico don abin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira babban tattaunawa kan batutuwan tsaro. Baki ɗaya abin da ya ake nan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin amina bahar auna da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma mu na yau sarfil hashin gumin lake cewa ku huta lafiyar ganin sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc salamu alaikum